أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنقصا تنفلن رسيكو هجرة أجينا رقمون غتدو تنفل أرقبو الله سبحانه وتعالى تي ذلك kembe hay kene kanga mana kebe ga konanda min amri talaq wal idda kebe ga konanda galli waranden kibarenga adu amru allah kanni allah hincane nyai anzalahu agada kenyan kandi ilaykum katta aga kunga kudo agana ngollite ay gonoti amrullah allah ñamaru ñaha kene kenga anzalahu ilaykum agadi i ñamaru ke yankandi katta aga kunga litamalu be kudo agana ngolliti kenga aga kuncoro tun kanti waman yattaqillah yemme be gana kano allahi yukaffir alla waburun kande nyana ay yamhu alla waburun kande nyana anhu baka akama maga sayyi'atih aho burunga alla wakumburun kana baka amaga wa yu'zim allah subhanahu wa ta'ala wa qoronde nyana lahu adangani ajra baraje mana awa baraje qore awa kankinne kanne kannanga arjanna idan allah subhanahu wa ta'ala anna har ya garan allan kibare hay gara ga wonde wa man yattaqillah wa man yattaqillah wa man yattaqillah tamane ma tasiko amma bana to na sura ka ko man tan pawani ni gelle aya hananga wattaqullaha rabbakum kada ko ya garan allah ta jil kata kannan allan kanne sira so an kan ta kanna alle an ana waran waran den de an ga bonon din de nyana no gonni amma tun kan kan da kanda allan kanne ngabondadi mani yakudo anna tadabburunya anna tagasi aganaranga wajibi nga ñana agarnanga hakatimbe seresu ñagalinten taagare walla buttin kasa ñana allonaadi wahakada sune ñana allonaadi probléme ñana allonaadi ma aganaranga anga debi mogo mogo anga tore mogo mogo anna duɗogoto anna kano allaya anna ainda allah tinnaña kam mogo fare sallallahu alaihi wasallam ala kan nan bangando dangani kanga horatini keke kallenga rahakatin bada ni butunta nyani ona sere sunti kallenga la budde nyagantanonga tanong ande walle problème igwanti kaga walle lunga goni kamma anta walle kundunga hoy gwanya aga nyana ka adi mogo sanke nan kano alla ya wa ga allan nan na ha gabi gabi gabe wai allah subhanahu wa ta'ala hay gada sikko kono dangani kenni bil ijmal tikahuma nga amma gananya hatan pancenya umuno wal sikoga gaye تنكنت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اذا كم فعلن كننا وهكذا اتقى غريب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا سكندي ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا hibe gana kana alla angaro hisu da alla na bubura kanya alla ngani kube gana kana alla angaro hisu da alla na ne ondan ngani kusu hay dura ben kibarunga ala garan kallel kan nga kube gana kana alla anan junu bunun ana kumburun kabba kamma ga wa hakada na saga na baraju qoren kinanga kengane arjanna yala howanonga aga allan kan ne makawa kambiranga yagaringa lenga naranga wajibi nyana anna nya allan kannana nya anna hakku ku korosya kenga anga duna bonon dinan anga daga nan da gara bonon dan da arno kiskenga on daga اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى جزاك الله عنا خير الجزاء الله سبحانه وتعالى أسكنوهن خدور يغرق غلي كنتا غندي walakin allah subhanahu wa ta'ala kana ta gadi ta gundu kundu ya gare go nan tan nan daga wara hoto la ko tay ko walla ma dingira go ko tun kanti min haythu galli dingira be siya sakantum aku nyimme ga ta go dingira be galli dingira siya aga ga ta go dingira ya anyi mega no kube ya gare nga di ta nka min wujudikum alwujudu ni kanna arabun kannandi ataqa wal qudra galli agaranenga aga kite ke mana ni kanna mana ala qadri sa'atikum wa taqatikum aga yurwayen kempa ada aga katudangen kempa kadi tagunderenye warna ranyana ya haranyu go hakena wanke magalen kanga kabedi masha Allah an nyini ka ke tamiri nyen kun koy goran ken kita kemba te Allah ta ka tugana a akanga na tiwa wahale go kinyan ke ngere ngaga anga tinan ta baka ka ke ti bar nan na ke ngarawa ta san ke nyike ka de tamiri ta san le are so an ta kai kita anyi mera to gollum fay ga bonwa akan kai damma timmi hana ta ga garan kan gadi anti sasanda katana munda kan yilleranga ti abada ike kayere ani sanni yala ken kawadiwa kenya na alla ga temme woje de kom gelli aga katu dangenga ada alla nyaranga iruwa en kempanga idan kebe ha tene ke kan kannanga arraja'iyya ya garebe ga ni sage ya garenga mana warandi hanan do warandi hillandin palle amma warandi sikandin palle la nafaqata laha wala sukna ko so an nga nafa kan tada ta ko dingiran ta dangan an da ora ko tambe khalas kita higi dan ku anya me ho on taka kana ka o jawane kawai adangina nan daga ho on taka kana ka amma kebe gama kebe gani sa ga garenga kara kunta hundi gellin nu kusa aga ga ta gono nga gelle aga senda aga katu dangen ya wala tudaruhunna aba amar allah subhanahu wa ta'ala di warandano galligun nogondi kamaga wara yagaruku kamagi toro litudayiqu kudagana liigindenya alayhinna ikamma anayi sasanda yagarengara awa iddan nogondi awan maga kammi nafagando tago dingirantunanye an kagananya a wo de iddangatinmena abakasedade angana jinju kannaraga kompollakiga hu wo de iddangatinmena abakasedade ah. walla na nya kitan kala kana nya ga monya ka ma man nay bello nda kom polla kanga tan na nya ga monya binan kan din kan nin kan nye nana na nya ga mon bi har bare nya kam man bi na binonga amma kai toro de kudo aga lirin den nyani kamma iga toro ne nan bugu ka ka dina to iddam matimme tun kan ta ka kenya o haka da hakada woni na nganga ayi gonu tu yawa sonya ni ira kenna misa ananya are ka haidan no gonya de a can koni ga taxo ta e eh, huben da tin to ko anna bada logon ta ngari ke e eh, yagar yagar ha yagar ndum do kulo ke ngar nei wa hube gana tin to ko yamba ka te da e eh, go mbar no ma nyoy mi ajo kumma mana mana diga manga yagar en torno ti diga mi se ngoro ndo ke allah subhanahu wa taala ta maka ken da bari ko nun ngadi gana yagar en ngara sa do yo kunyi me gawtu itaguna so ko de burle menyani ari buranyani ana kunda ana kundwa adi masala le mun ta ho ko ni jaga he kita ya har ka ga ta unno nga ana allah nya ga ni soro ni ma liyo ku mu bini me kita surtu yere aga na ga na daga na kara odo ko tanga kinye mobil ga daga na ko tanga yo ku ngar no mobil di ya har ka antina na duna jahannaba aron te kandi diga misenya na dabate ata un te kandi diga misenya na dabate abu un te kandi diga misenya na dabate allah subhanahu wa ta'ala ta kamaka ka kenda barte wa da to ano nyugoti kadi kama ga yagarun toro ga kadi anani wa ga maga yagunga kudo ina in ka ga mundu mana ina duma ga goben ka ga mundu duma goben ni kanna ngana sa sa yagarenga antaka kine munda ana daga ana sa sa igonga da be kiniya iwa sagana igonga elle na bugumedi watini kadanga ne al khulu' arabun kannan nogondi wa hakaza kakitanga suratul baqara nogondi on le ne katta on tamile katta ga hodar sunyo to kadi ay gonu nda fasar kenga tafsir be go jamma na ane ati wala tulhiqu bihinna darara litudayiqu alayhinna fil maskan kama gal tora legendi agarukuya koga agana ligin danyi kun kamma tago dingiranga kodo ina kusanta ka butu nan bugu na kanto ka kama ka igu kama ka kenda bari allah subhanahu wa ta'ala ro kije tanadi an nafaqa nafaqa nan kibare wa in kunna galli wa wari agaruku gananya ulati hamlin nogodun konu ya fa anfiqu qara nafaqanden ya alayhinna ikamma hatta yadana miganterindi hamlahunna inogonga gellagane sasanda yagarengara وهكذا ولا يغرني الوايرين الرجعية أدى المبتوتة anan saga ke bani anda wara warandi hanan yen walla warandi hillandi yen tuzura kenga sagene anu guntanya gananga na fagandanya na kamma hinu hille sabu ni hanan ni kannanga ay me dammati mana fagandanya kamma hillandin ni kannan ka galle mebe gano gondanga na fagandanya na kamma tikeng arim pillandin ni kannanga albaina walla kenga almabtuta kusko janna to gonye anani kebe anna wara warawin tikitimmya waranti ki gati moda kona andangan la nafaqata laha wala sukuna tagu dingiran tada wa hakada nafaqan tada ngani amma gella gana mu guntenya gani anga nafaqan denya na kamma timaniya tillemma ke be gano gon idan ho hana anga nafaqan denya na ken kamma dingiro hilya amma ke hillandi be hakana kanga nafaqan denya na kamma timaniya tidingira bane ken na lemme be gano gon sasa yagarenga ateri mana atare na nduguta fa in arda'na lakum gelle agar ku gana sugundenya aga kundangane aga remmenga fa atuhunna ka kilindi agar ku ya ujurahunna itugadunga ada agar ku musonga kada kenkiniya anai sasa yagarunni hilloa yagare gwada awan kaccenga wada antan kaccenga gelle anyimme yakkenya gana awan maga yakun kaccenga to anon diga sahanten kamma anta duran tugade kinni kenga nanta analemmen min cugundi la tugaden ta dangane digan cahanten kamma mana na koy nanti digame yuganonga ona tinanga tugana walakin ho sante an tan kagan maga yagu ñana fagan na ñahetu ataden na ñawo wonan ke ñayi kebe gani lemmen cugundenga tugaden tandana kana ken cugundinia amma gellangara yagare be waraga anda wara sasa yelle ada nogonteri lemmen pay kene kon paulanti lemmen cugundenga yagare ke an paulantati lemmen cugundenga awa lemme ke sugundini aganati wa sugundinan dangane kafo alhamdulillah kenni nema kore ay aganati intalle man cugundini mangani ituga sasa kana tuga de nyakwan wado hada aga gana gemu hakke bedi anga utuna kinaya na sabu nyamana halle manya sugundini kanyana allah subhanahu wa ta'ala te fa ina arda'na lakum galle garku kana sugundanya aga kundanga na gare fa atuhunna ujurahunna akinin dia itu gadunga akinin dia imusonunga sasa eh, onda ga ona kinya banenga allah subhanahu wa ta'ala ti wa tamiru kada me nyamarin denya walakin kanna nga karame sawaran denya al ihtimara ni kannanga atashawur arabun kannal lugan kada me sawara bainakum aqadu mena kana lemmen kibarendi bima'ruf ti hisirontaxunga ana sasan kende are ngara sasan taxan maxa mais toujours lemmen fay kene yaxare kana lemmen cugundini walla kenga hexa yaxarenta lemmen cugundini yimme toujours axa kuntaxuna axa gamen na lemmen xibareni man nere allah subhanau wa taala gada xiri me ndenam warna an do sirengane men sawarna an ken fa tuwa ñamarni tuxa axa xa ñamarni tuxay kenñana allah gada xiri keya aga taxuna diga digamu lemmen kibare an kawa ñana kam moxodi ona hay yagare kemme aga sugundini an nan kawa sugundini kunda an kawa kunda an kawa kunda an kawa kundwa a sahan kibare an kawa kam moxodi an kawa kunda an kawa kunda an kawa kundwa yagare kemme ganta ga su gundi sugundini ona ha aga sugundana keɓe maga moxonna kam moxa an kawa na kan caru kina an kawa na kan vitaminu kina agata una na me sawarande ñekken kibare wa hakaza nyana kan qara tihi ti hisrontaxunga walakin oku ke digame nga a ke digame tanonga ay ngana tanne garen ngara ko tambe anyamenonga lemme ya kare nya maganonga anda tinye golle nga hamatin ba nan na daga sigi tika dille men kininga alle men nya no ma barake ka alle anyi brene mania anyi brene hanke nyewa amma brene hanke anyi timmin na anyi gande nyi gana anyi to ta rellon dile wa haka da ni amma miri nan tan lemme nyani kem pakati sasa ga tinya golle nga nan ngar ni sigi kita te kadil lemme kininga ina tinne ga de kanga e dunan ta morno mina tina ya kanga hanu kun tunya na mangange nga idan kunni jikuna intakawa wa haka dan ga gonu ngalle ga da gare ngare lemme ga ga ke ma kita tora nyana ga tin ko manje idu ga ke na gadanga nyellemme ke gbarin tanni allah subhanahu wa ta'ala ti yugun nan ma kenya wa hakada ya garu yugo no ada an lemme ngare ma anda balaw nya kita nonga ko ta suka di surto hakki bureke be do kondo an ngana ta wa re sa ga kuno do garam pa ti ga nya menen dagilli li ma te kadi ngatel fo nya na kame ordo na tar ni sa ngi re sa ga kuno kame ordo na ti ar ni sa ga re sa da kuno ho on te an kana 50 minu re randi ga te be sana o ha ne ka dun kan ga umbara kun ke be do kondo yagaren lawa daga nado dogotoro fasiginna ka nga ina sin ta bada ido kalsi ke nga awo daga lemina jara gemuke haka orto lawa ba anken lawatini ta allantetini ayi walakin alhamdulillah sasa da ali halan kita kenga anna ko da lemmenga na wa tungirin na de dogotoro langa anda gamu kebe nyimme na tuganonga mangalle takano kenga ngana ta hota kenya daga jara dor nasin nargatanga <laughs> kota ibada warni katanga ah, anda ngana na ke alla ta tubano daska ya gare kana nyana kaso suka san sammilo do na tingarnanga kenna hodo kenye andala hado ho nyar ni kenga gella ga wati silemene na mo pere mi ala kamunga arma ala halan ci wonni tas ko imme ya ga ngal soron ni re mun kalle gar tin kibare dangan lenki diga mari kenga kempa karanga dinan dikita kille go anonga idan yagarin kara yugun kara allah subhanahu ti kada me sawara ne kan wanda ana hisron wa ani kannanga bidd al-yusr nawayn tayne yuridu allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum wa in tadayaqtum galli aga nan me ligin dan yalle minen tugundin kibaren wado hada anga tu usra kulun kanna nan ko to onda to na fasari mo gondo tilmani gelli aga kana me qoto den nyallem man kibaren walakin mufassirun tikam mo gelli aga kana me ligin den nyallem man kibaren de ay wanta ba yaktum anani sa sallam men ngama akan ti sasa kanga di ke warake lemme ke sugunden bana kaso su manna cinq cent mille ñartida kaso mu mumanda an ken kalsingana gabani quinze mille an nabaka minna a aha walla kenga an ken kakati sasa ke elle nkera wara o suren meñeno nkerana kamo illa kinnanga mille franc yagaranti ho kaw kamon pille anta anganta kenga nahobaka kenga immiade angatu ken toron kawali indati kamo illa ala ti kenna nga bana te boyri tan ta anna ma to ona warni san farai daga runga walla kebe ya garan ka ga ti tan san min an kan ka wo buga tin ta ho bakai sa sa kama me ha me di wa me ha me ma nya di. sa sa me so ga nya kota nya haka da me li ga nya hi ken wonni sa sa mani nyana gelli lemina ngana dungene ya gare tana kombonga turu turdi'u utinne awa sugunde nyana lahu habeke dangani ukhra yagare kanaya fasaturdi ukhra utinne yagare tana awa sugunde nyana lahu habeke dangani sasa lemme nga seretana kombollaga habena sasomagemu an kan gara jonko be ko ken nan gabin ke dangani buru walla habanya na ulara na saran kana kan gara jonko be ko ken lo ke dangani buru sasa isuna gangu wanda ga kini serata na kenna sugundi kambiranga ina daga ya garata na mundo aga dunya kan kombonga ha bendo ken ngana gamu hakka bede ana kina ana ana remmen jugundi ko ta kenga amma jella gana ti dimilia ha banga daga dingira be ga ti dimilia saran nga saga ni kata make warni pirnu junya bana kedi an kan ta ya ga baraken ta ka to kama ai anga daga no ga dimi ni ga su saga ka ta na tinai walla kan ga le min bara ya gare tana kombonga sare anga ma ke le dimi na na sugundi sare anga mal le dimi ken dingiranga kanya na allah subhanahu wa ta'ala ga in ta'asartum gelle aga me sugan din kibaren aga magemo nyana lahu ay lil abi ha bendangani ukhra ya garetana ya ujinna ya garetana wasugunda nyana ha bendangani anga mam mo gontu fasa turdu awatu gunda nyana lahu lemmen dangani lahu kene ha benje de onna kam لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر فيجعل الله بعد عسر يسرا الحمد لله الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة يروى الدنك بنا غدنك كنا نفقا دي من ساعته قال لي أيروينا ay gononti liyunfik zu ghina min ghinahu bannago dunke kenna nafagandi gelli a bannagunga kube ga anke maga sasa sa sasa alhamdulillah anke nga an kontano hongumuñadi sasa anna yagare ngaranme an lemmenga yagare ke maga awa awa sugundini anke mbe ha kene ka antatine ayi anani hoxa maga nante a sasa ke muñeran konga nafagandin mogonɓen xana ñana la an kanna allahya waa ba haata an meewwee sugan qawwiire meentiggu nin haqa bee an qan ake nyaatiin ni leen ma maya kaan yennan yuruwee dunke kan na nafaqaandii gella yaa gali ayurweeng asaaha ani kan na ngayri alxinaa bannaaqu. wama kuduraalee hirriibko yemme bi allah subaana wa taala gaada warjaa gaada kan liiqinne ay waman kudura ay waman buyefa. yemme be igara liiginde nya mana allah gara liiginde nya alayhi akaman kamma rizquhu awar jaxenga falyunfiq kan kaman kana nafagandi mimma gelli honga atahu llahu allah subhanahu wa taala gara kenkine sirabe ga an kenta bannanundi an ken koni an na ŋuñaran koñadi walla an na naxandugan koñadi idan sirabe ga allah gara liiginde nya kamma kudira keni kannanga yere duye kana liiginde nya amma nan patira kutundeya an kan kana hayna su sugan kawan na fagan den yana mo gombe an kana ken kin wari gare ke an kan tatini a ta ke kana ko ni yana din kani ke ayi da maka kille ma hi ta kan da ke be sai kan ni an kaga ma ta nya an ga groupe be du tu kan kawa dimi ni nyaho ni ta wa an ma to kun miskinu nya ke ke de san ten kan ni ke maka de ken kenya de maka ken na bari aga na kan gello ngo ke ba Allah gara ken tinen la yukallifu Allah Allah subhanahu wa ta'ala anta killifindini nafsan yonkiya illa ma magantati honga ata halla gara kenkin yonkinga Allah anta yonki su killifini nanti kana de cha depasse Allah ga makebe kine agada kebe kinanga tinanna nafa andenya kenyadi kebe gani banna ya amme suka nafa andin kebe ya kebe ga gani korinte ya amme suka nafa andenya na kebe ya kam falla Allah subhanahu wa ta'ala te warni kenda ko ni a nanti malle minen gam fate kende a ni de ha kaso sukundu ke ha kedi sagallen de nenga wa tun kanti sayajalu allah utinni allah subhanahu wa ta'ala dini ba'da usrin koto yam palle yusra new yuru wanteya koto buccinne ke halle utinna allah subhanahu wa ta'ala new yuru wantew nyana kem palle idan an ken ti alle tan likke sugaranga alli kenya gana alla gara waran kam man nan tinkero te alla ya ana undun nan ni ko allah subhanahu wa ta'ala masalan ko ko ma hinu ko narna nga haga tunuya an kan min ma tu kentam ma kita fere tunta ma ngana tikeni ngeli kenya alla nda warin kam malla no gondi an ga ngalla hi ke wanya ta tora su kita kitano gondi an ta lebu kita dan ta waybe kitano gondi amma an yin magana ta beru tunarandu kam magana tanga du koyni anna lige ngari ken no gonde anta me da kamini sere dangani aw hakada anna killi fanya ngalli ken da duna me tu bakandi dokenga amma Allah gara like be ta ganyi mendi ken mutu Allah wana undi nan dangani Allah he gara Allah du mutu nan dike be gani korintenga nga be gani bannanga iga ta kana nafa kandanya gare ke kamata gare men ta babunga kadanya gelli kota nyaga ga to kana to koto inne ke be gano Allah ne uyuru ante nyana kempalle idan kebe ha kene ke ya kene honni a galli mani ya galli ya hun kitenga ado iddan kitenga ado nafa anden kitenga kene insha Allah jikka ngari kenna nyame la Allah daga na to suratul baqara wa haka da warni ya hun kiti gabe ken no gondi nafa anden kiti gabe o warne ken no gondi non insha Allah no su hun kinya kenga aba ma ron daga وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا kambirang allah subhanahu wa ta'ala agara kukiitu suko ahay gari o kanundi agara ummatonu benu halakiti junubununga na kunyugo kono dangani ken palle awarno ñagalindi kakadi na heriman pogore kono dangani kengani arjanna kitenga ya rabbi arna kenyango dangani allah subhanahu wa ta'ala ti wa ka'ayyin angaba min qaryatin gelli debeya debun nogondi ata debeke akem parandangi na nyada nan kandung kota atat mana tajabbarat akandung ko wa takabbarat adundarago wa tagat akem parandangi gara ata ya'tu utuwa itiya asuko man tan kananga taga wa tajabbara wa zalama kindi gawara idan atat debeke akem parandangia na nyada an amri rabbiha baka alla nyamariyem maga angaba debe go gelli debun nogondi ken debe kem parandangia na nyada baka alla nyamar gannem maga alla gara nyamar tike bainan barakenga wa rusulihi aro debe ke kem parandangi na nyada baka kefarun kaga nyamar gannem maga fahatabnaha Allah subhaana wa taalatti odaa dubartiin odaa dunkoonun koroosii ibollun kan ma xisaaba koroosin dhiyaa sadiidaa koroosin da kabeeqotangan. Yeroo kubbaa wakkati majaa suna quraanadii si ala a ha koroosin waan ona ta'ee. Faxaa sabinaa humna alaa acumaa lihiimu ay ahluuhaa dabeeke dunkoon odaa kun koroosii kamma kan ma koroosin dhiyaa koroosin da kabeeqotangan maanaan ni dabeecirooyi majaa suna di wa haka zan tara abun kan nan kankana ne. wa'azabinan ha alas bani wa talatu oda dabe ta oda yankan ƙasa mana adunkonon. aza ba yankan ƙasa ya nukura yankan ƙasa ya tafi koren gani ana karanta gani. nukurin kan nan ga. anani hi gwano hi ke qor qorenya ni ma ga dange hakrun danga ina tike danga ne nukar walli kanga ina te munkar keni hi ai hibe ke akoni tanga ni mana hakrun nyimme ke na karni mana hakrun madomi tike hime ya keda hakrun dangiya iwatin ka danga ni nukra oda dewe ke yangan kata yangan kata ya kebe qorenga ni muyasarti wa azzabnahum azaban aziman munkara odi yangan kata yangan kata ya kebe korengani kebe kolintengani idan kebe ta allah subhanau wa taala gati debe kamanan deben dun konuñe oda ken kona gada amma iskalunna minna فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا مفسرون ننتقل به الله hana gumunti kan kanna ngadunadi allah subhanahu wa ta'ala di korosi korosi ndia kebe kotengani gollun kamma ni yangan kata yangan kata be korengani ana karincengani mana a konincengani ga iti dunani hillandugumunti-la duna hetikenga lagara kotani nka allah da kono ko hi danginten warna da hi idan dunani dunani warni na Allah nyamar kanne na baraka na kai faru nyamar kanne na dangi kunga Allah subhanahu wa ta'ala da kun koro siti gollu ga dunadi ni yanga kata yanga kata be ko ni tengal fala yaqut wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra fadhaqat debaka tamundi mana debendun kono itamundi wa bala amriha debaka tamundi ahirul lagarin yanga kata yanga kenyani ahilla gare debe kete mundike nga mana ahilla gare nyanga nkate debe kete mundike nga debe ke hinni kanna nga kafirahu debe ke hu kafirahu kebe kafira hu ke lagaru ni kanna nga yanga nkate debe kete mundike nga mana ni kanna nga debe ka igani kafirahu kebe ite kafira hu yanga kate nga kenyani faga da debe ke ate mundi wa bala amriha ayin chane lagarunga mana deben dun konun temundi yangan katenga tunkanti wa kana aqibatu amriha debe kenin canen lagarunga kenya khusra kenya perdenyein perde be korengani ida khusrana ba'dahu perde taken palle duna nogoni idan debe ke dun konu hilla garunya kannanga perde ani perde ganta perde kebe halle kemberanga aga ga be hakene kaya kada ga du tanga allah subhanahu wa ta'ala nya marga na ga maga kuta kada ga du tanga ke fare nyamar ganna kam maka kuta aga na Allah nyamar ganna kuta na ke fare nyamar ganna kuta sembe nga Allah subhanahu wa ta'ala da na yang kan kata ko ke de dun ko na ga di yang kan kata mo gombe dunari on daga أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا an أنزل الله إليكم ذكرا إذا جاء بها كان كان قول نبيا كان قد كان كان ننتي دون دون قال لن هو أنا كيا الله سبحانه وتعالى كم مغوم أتي أعد الله الله سبحانه وتعالى مغسرون دي lahum ikundangani adaba yangan kateya shadida yangan kate kebe kotengani allah subhanahu wa ta'ala da yangan kate mogon curondi na ken teri kane yangan kate kebe kota ngani kiyaman kota ken idu kunonga kebe ga da ta hana ken tuni duna gallenye amma kiyaman kota gallen ka ga ken idu kunonga wa da tun kanda ko nanti ken yangan kate hube kota ngani mu'minin yani kanan kita duna da da dangan junubu ga farenga amma kafiri hube nan kita duna di yangan kate nyai wa hakada kenta hoba kala hara kota ga yangan kate ngani. doken cabudangani no mogontu allan kuten nonen cuka humantenga wa hakada no mogontu allan maga butowure ken palle allah subhanau wa taala ti fattakullah kakanu allayi ya ulil albabi ya hakra sire dunkonu alladina yemmukubenu amanu iga togondi kad anzala allah hakika allah subhanau wa taala yankandi ilaykum kataga kunga zikra finkonga nga finkonga kebe agaga simmandin tikenga wa hakaza finkonga kebe gaga walla ga gerin kamma dunado da gara suko mante kenga ni qur'anu nga allah subhanahu wa ta'ala da kan finkonga da kenyan kandi kataga kunga hmm. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا إذا انتهى نورا قلنا أتي ذكرى كان كان قرآن كم فلأت رسولا أي وأرسل رسولا أدا كيف فارقوري رغاها أدا كن قي كتا أما تفيه لندن كان قد أنزل الله إليكم ذكرى الله سبحانه وتعالى أدا فينكونا أدا كنيا قد كتاغكونا فينكونا كن كننا رسولا فينكونا كن كيفار قورا كنغا نفار محمد يا صلى الله عليه وسلم إذا ميسر تركا كما ولكن هو أنا كان هو جيتان تنغن كما أي التقدير محذوف وأرسل رسولا أقيم لكيفار قورا غيورنا دانيا نكرنا yatlu qefar ke wa qarna alaykum aga kun kamma ayati llah allah subhanahu wa ta'ala kayfinunga mubayyinatin kayfinu kubenu gani bangandanonga aga kundangani sharan kitunga halalen do haramen dangani aga khairinga kebedi aga toranga kebedi idan anta kenki tanu kusu qur'ana nyaga he nan tanna kitabe ngutu batten do batta na banganda nyandangani an khairin na an na amma ngana daga duwa hali hota na hon karanga tanga kenya utu bada tora nyana nyimendi angana daga duwa hali hota na hon karanga tanga khairu mundunu anda mustahilu nyamundu anda wa muru kebera kanta nyana anga banga kona mundan pincanu di hinga ran kita no kubeta dirga qur'ana dan nautu anke ngantatu annan kinya to anonga aha qur'ana da mani koni kedi fare sallallahu alaihi wasallam ahdiya sahan tonna mani koni kedi anyaman tuma hindam be fa garanga an agunna la de ga hintar nanga kenga ta qur'ana do haditha nun nogondi arawanya nan ta to ana kitta hube ga kera wanyana amma nan tan ken nyawa ho kitta kebe ga ta qur'ana do haditha nun nogondi ken ki den dar nang amara ngan tar nanga antar ni tero do dunaga gilli kite sugari awa te qur'ana da awa kitta haditha nun nogondi wa do hada angana qur'ana haykene amagabo qur'ana magaba angana hay warna suka man ta hakana an kitten du kundu hindan ben cuko man uji ujina ro kamona atu do hotino qur'ana yang kay har sa soron kon to legna kan panga wa da duna billa legen ta nyana kan panga hayni kata sino ta mi daga gomnati dingira no ko yanna daga golli ra bane ya golli ra bane sina sino ta mi bukunun ko yanga anga ni na tere kata madorunga ha sere bane sere bane mane ke baru kenga daga na dan karo mani mani ya walla wakai mu mambaka no anna ngalle asere bana kibaren pai kai bana nyano gon aga kar kar ni meda gana gabe walakin be su kibaren pai qur'ana di aka na madaga urbana no gon dalla wa susu mu man karna gella dur din tanga nyimmen ko ta bane ti bana alla wa mu man karna gella dur din tanga nyimmen o ma ti kebe ga kita kana no di de di de wana ta wai ti wa karna ngega kontan kan kalle ya ayo ya ayo ya ayo ha ya ayo ha an ken ta no di de na tangun ko ni me danga ni sallallahu alaihi wasallam abna ala ala ciro ni wa do hada idan qur'ana ni kayfi man pai allah subhanahu wa ta'ala gara yang kandika toya wa hakada qur'ana mu'jizanu angana ta anni hay kayfi kaifi kaifi be gar qur'ana di an horon tanni ni mannan to ngondi tanni nan ti tun ka be gara ke yang kandi teren nan kawan nan to ngondi tay ke ga yang ka ke fara be kamma teren nan kawan nan to ngondi tay alayhi salatu wassalam horon tanni ni make bane walakin kesu ko man ta hada maram munga iballa ke qur'ana hinga na o de gumenti kammo hinga na ro kukis manu da makenya kammo ga hinga na ra o go no da mari ko ni kenda an ko ga ne ga fare ngawa arno an halan turonde mu'mini ho garangan nan ta ga to qur'ana ya aro fare tunnan alayhi salatu wassalam wa hakada anta sirki ta ga bangan nan yanan dangan hotana ya maganta qur'ana warno qur'ana ni mubayyinat akanya kayfinun ni bangan danonga imme bangantengani kenni tonguñi anga tanga yigonu nga litti kayfini kubenu bangantengani onatinamu ho bangantennen karanta bangande ñana amma qur'ana kayfini i banganteñani wa hakaza bangandanon kani i banganteñani angada qur'ana kara anga ñagambingalla nogondi wa masalan anga kitabe ñugo arna kundu sasa kitabe gume ke digampanandalagare anga iskaru ñininonga alla wawru muma ñananga tagunayi mende ake ñanti kunda yanti kundo amma qur'ana iskalun tanu kusu gellangan tatu oni kenyemerenga an ga ta qur'ana tafsirin tan ana tan du wallahi an ga suta de kitan kan hu be ran ko to ya juju do ma juju kallenga wa ba an ga ngalanyi mayo kitan de gilan kam manga tampini mene to kan ta tu amma ngana tu anene ne nyani wala kad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir an ngana tu anene ne ne nyana ma kam palla kana ta ne ne an ken ta tafsir tu daga duwa tafsir nga ken ta no gondi de maka ahe anna daga titi qur'ana ne nya nan kana ta kuna foro illi qur'an di dorunga kan kanya tafsir ndana nga gara hana de an anna gara na tere nya di ne wesu wado hada fare sallallahu alaihi wasallam jibril anya gara mundine wa hakada sun qaso su anyirna su gara kamma ma farenga fazin sine da da gara kamma ta hillo wado hada qur'anan tatwini ma mushafaha man nan tawo tarenya ora na ko nan dangan atta juidina ngawo atta tafsirina ngawo akitana ngawo au be tanana nan man na raga tarenya kitabun kutban daga na kunyo tuna maklu ton di tinno mutara na me na o kenya na ke ka qur'ana man nan tawo na ken qara tarenya ure do hada kam fa allah subhanahu wa ta'ala tim ila kenya maniya liyukhrij alladhina kuda allah subhanahu wa ta'ala nabugandi yemmu ngayyemu kubenu amanu iga tongondi wa amilu salihati iga golli gollunga gollu kubenu golli surunga ay wa amilu al-a'mala iga gollu gollunga gollu kubenu gadu golli surunga golli siranni kannanga sartinu hilliga kita kebeno gondi ikhlasun kitano gondi mutaba'atu rasul annanya alla dangani khalaten kamma saga kam pallanna nya faran cunna nya kamma golle tukuy liga makitano gondi golli sire kafunga maga ana kumbugandi min azulumat gelli kafira bitan binnundi ila noor kata nooro gun noro wanni warni bita gab gab gab gab nyai di duran kille honu do sollem batenga mei honu kaga do hangenga mei honu kaga do gidenga mei honu kaga do yonki lungui gwa mei dorunga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sadaga islama gunani nga kundu tamaru benu ga maga di kam na na dan tan to sagara na kira kumbata nelle ngana kenya kan umaru na sage kunyi kana gadi ana saga sen sikka manan kure ga nya bata lenki umar bin al-khattab walakin akan nyan ta ga na litto wande to wande kan pakan pakan panga nanya khalifa ninga ummaton no gondi pare palle sallallahu alaihi wasallam wado hada idan anakum bugandi kafira hum bitam binnu gabundi dikata mani yakata islama gunno robanenga silama gunni noro bana o kwanda sanki sanki sanki kena taxu doro o kuni ke groupe fulanai kena taxu doro o kuni ke groupe fulanai kena taxu doro o kuni ke groupe fulanai yala kelliniti xeeri aywa a kentarniti xeeriya banannanga le yo ogana toxoy go saxodo o lemani toxo ni li ko na kum mundu nu silaminu ñanoy muminunu ñanoy make aye kote horinga yo keñene ona jamu ñandabari ona jakuti jamuya ate amo ndo togo mogondi mani jamuya tano ku togo mogondi o ku islami nyani nga mu'mini nyani nga farande sahaba nun karake akam mo togo ke mogodi maka man kange pinyoi walakin kema nan pete nan tinti jamuya ni bidiya nyai de la jamuya benda khairin kamma kan kirenyen anani jamuya da ga gollini tu qur'ana ga gollini ti hadisa nyai kan kirene yara darno jamuya nu nyakunga amma jamuya be ga ne garambin nan kamma ken ni kun kaman nun kun koya idan ومن يؤمن بالله الله سبحانه وتعالى يما بغنا تونغندي ألا يا ويعمل كما قال صالحا قل سرنا يدخله الله سبحانه وتعالى وكل لندني جنات ارجن نقول نغندي تجري اواورن من تحتها قال لك ارجن وريرنا الانهار ولا قوم قبنا khalidina alhala kamanni dumanayi fiha ikamanundi dumanoayi fiha arjanna ke nogondi abada abada bada bada ikamannun dumena arjanna nogondi abada bada bada bada kem falle allah subhanahu wa taala owangalla arjanna dunkonun qissanga awatini khalidina fiha abada tategu qur'ana nogondi amma jahannama dunko awa konni tasiko a qur'ana nogondi idan arjanna lemmangana ro arjanna nogonda annanoa bada bada bada bakkentano ya rabbi arna kenñangodangani awa non tituba kandi kaxa de kendigamentanonga anganaro arjanna nogondi ko allagana ko firdausi dunkonu kibarendi la yabiguna aniha hiwala nantinga bakkanoa kundan kaso a kan kaso a ñakundua ina kara ina ñakunda kendigamentanonga an ñagalin kenñana anta sugunu ka kaxadi nanti hari nga nyi kar sagalle ka kita kentano anga kebe da wambaka idan tiran nan kawana kenya munduwa man nan kawana daga duro halake en kibare nyani amma terebe ganaro imben no gondi gella ganai tauhidin gammaga alla gama yam pamma alla wabini imben no gondi al sunna wal jamaana ka kamma arawanya no ujine sine aranya na milo sine aranya na bilo nyimme sine nga ma tuzuru lagaran ko ni na arjanna warni nyemen ta ku kanu illi no gondi durani ñemenga alla ma hadamarenmen tega tanna ñeme de allah da hadamarenmen tega bada bada bada bada bada to ana ñuga tigana simme keya kan ne sunti ke maga nandangi kedi bada bada bada wonta ñemene amno alhalan shukon la ilaha قد أحسن الله حقيقة الله أسرون دين دي له أدنني رزقا ورجاغيا alla ra sironda nya muminin dangani agada arjanna kina e warjaxeya allah gara howondambinna kinanga agamanya mumini anna arjanna kita anna to honnewa halle amma harangana winande agadanya mumini ya angada arjanna kita alhamdulillah قد أحسن الله للمؤمن الصالح رزقه في الجنة وندقى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله نعم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كم برنا الله يريدو كونو كدو أولي باتونو كتان تغنو أتى الله ألا الذي أكن ينتنقنا خلق أغتغندي سبع سماوات كم فتنيريا ومن الأرض أي وخلق سبعا أتغندي يرغاغيا قلم ينقاغيا wa min al ardi aro gallungu nyang kaga tagandungu nyang kaga yi mislahunna kam pato kunyari meya idan na kono qur'ana dinanti al aradina nanti munyu kenta qur'ana no gondi no qutana kan nanti munye nkama nan ni kan nan munyu wado hada mislahunna yare amana ni kan nan ay fil adad ada munyan kataga koy kampato kunyeri ni jatenni nyammogon peti jaten nogoni wa hakada faris sallallahu alaihi wasallam ten ni ati serebe gana tiburi bane agatini subule nyawa a angana kemme angana tere sere munyandi ko ho min sab'a radina iwa kem kem tubude haqqe nawtu gelli kan ke nan daga warama munyan pata wa iwa kem ko man tempana manan nan akiyaman kota suburi bana ngana kuda teren kallendi ananya ngi ngalle manyen anna suburi bana ga wallan na ka man tonya na suburi bana ga qiyaman ko tan na utu gelli kamunya mangunya patanya urundi allah subhanahu wa taala ken ko hana manan kanne nga qiyaman ko tan do kenya ni sigi warne anda rini anante awan kaman kagara munye be ko dan do nya hakene kai be sunan ngai ban sa do allah kan kitin hana lanki soro be no ga soron ka mu manun ga ka ma walla hectare nu manu mena kuda nan jagadi ti bari man dan kan do han kamanu ngamedu walla nan ti bari man da te ngan ken dangan ken ni lebu nyai de yala kun kaman nun to ngondi ti qiyamah ko tay hanawa anno suko man dengal halan curondi ke hadisa be hakana ko gara gara to anon da dalila mutu kai iti angana kammara ta kunna na nyere munyan ko te ke kana nyang anke nyagalle nan daga wara makam pata nyorundi ka asuna nyagalle ya nan daga wara ma ke mu ikundu de ke mu duna dan ke mu be ha kana kai asu ko man ten nan nyagalle ya angana ke kamara sasa kundu nan daga wara ma ngunya pata ni ngasu nan nyagalle ya warne an kalle ga he kam o ga ni farenga te tiyama ko talla wa kencu hana mana kaman kannenga kenda ko an kalle nyani kenga idan to anon da amma duna dun ko ni golli ke kamma arno ti gajanga ngana terebe ro bere na ka kundu awar gemme jamana ka gomnenti nanti ma dangi timu yenga mana kammuke aljaw kammuke atini ma dangi ti ta dangi ni tay hayda kana munu ti dingira tanai munya munyaka te tuarin kamma ni niya galle warnu munya ni galle nga kammun kane galle nga kundunye duna dun ko nu golli kaya idan tuano na dalila mutu ka nanti saga mi tiden taga mati jaman dingira nu be no ga me ni de ananya an nya anna nu ko kini jamana ta intallino kempede miside ko zongo miside keme kundu sasa kundu walla misidu koruku ko sottedi miside nu kudimenu kebe ngali miside anke lanta gaga na ngana karantar nan kayen ka kya togondi miside jaman kalle kebe ha kene ko kana an anta ke mona tere sakura da baraka munde wado hada fatawa lajina da ma dun kon wasa ne ke kamma tegerinde to ho he so mun bangande mbane ani tanni wado hada waran ta hoy tadangini hoynan tona togononga mona togunya bangandi angara misiren sama samarta umru baz rahimahullah ada ken konya na bangandi sorogono gano ati ngiriba kano nga few ini ngiriba kano na few fo politique ntarna di hoho ntarna di angara misiren taka nantanga hotana taga na kamma anda gemme ma non na nyi misiren kallenya misiren kontenyadi katanga dabar ne ade kalligillana nan caga di de ken caga di de ken caga di de an taggem islam agun no gondi warni non na umiti dan kontenye eren taggem man kini tere bale miti de ke kamu nan daga wara ma kam pate kan taggem men non nan tagge ter dangan ni kan caga ana la handa daga fata walla jina dai ma hay an taggem me feu tas ka ho munyam pate ken nan daga wara ma nyoru nyorundi ke ken ka nan kalle mo gombe miti de ke sa sa nautu ere sa sa nan daga wara ma munyam pata nyorundu ko kalleni misira nya galle na fi na daga garama kam ke gara suni misira galle ni anta ke men nyamma su ko man tan kam wa do tongum bangandan ta bu daga no ga konni kati nan ti tegar de ani walla hota ni la amma onta ho oni to kono to ga na ko ka sa tin kundu ken diga men tanu haqiqa nya no ga bangan ni be su daga anta ke men nge diga men heti to aro diga men nya ha kene kam palla allah subhanahu wa ta'ala ti yatanazzalu al-amru hintane ngakenga yang kana bainahunna ido mena gane mana kammu kadu munye ke mena gane kube alla gada ra kutu waha yang kana tikenga kammu kadu munye mena gane alla da kenya mani ya li ta'lamu qud akunnatu anna allah nanti alla mana daga gibari tike suka umandenga na kona gada nanti hinun na kanya magadu kuda tu nanti alla ala kulli shay'in wanna basunyangan kamma qadir aranyana nyani wa anna allah qud tu nanti alla قد أحاط حقيقة أقول كتي بكل شيء تهن بسيا علما تواغيا هو دم من نجد الله سبحانه وتعالى تواغون قول كتي تنجنا تاسوكه من تنجم arawa ho suka mantenda honta kontondini wa haka da to agun ho honda minna suka mantendi anga nyinin kara wa hol godanga nin kantafu maka henta ku sasa misale din kata unanga nyini tere ga urera kai a a tera mundu na alle tara sai na ganan kira ga le tara sai na ta nga dulla wai na ha tera mundu nu re ra ken ken ta tunan ta walle tara sai na mundu wa wado hada lawai kan fa agun tari ala na sa na na to fa agun tari wa ni lu ho ga go no nga nka nga ta di walli lan ta kenna masalan tere kana sa sa ndo ni tin kan na tin kana gara ha kebe hakana ken nga tu ni tin ta ndenya le tara nya hi na no gondi nka sewi nga ninga garna wa nanta idan allah subhanahu wa ta'ala ho wanda minne se ngada na nya ho wanda minna to agu ngakendi lo sura illa ndindi سورة التحريم سورة التحريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم أبا عمر سورة التحريم ولا كان سورة النبي أي أيوة قالوا لا غير قلنا النبي من تورا سورة التحريم مدنية كسورة بها كان كي أجو غارك كندو أيان قصابو صاب النزول غادغان وهكذا إواتغن لنكاته اللويا hanangumunti amananni kannanga nanti fare sallallahu alaihi wasallam tumbare agare ñamaga kebe togongani mariyatul qubtiya are ñugo ke ibrahimu kemma fare sallallahu alaihi wasallam a golliti shari'anga warni sari'an dan tumbare tara ada ñakkunta wuro haragu yagaru benu gamma yagunga ku anna uron ta kan kunya naga amma kebe gani ko magare na gamma ka tara kunya antum bara gare an ada yagarun ta uro hara gono angana hata je haratin be anan nan pa junjira anan ma ka nyam mo gani ilan fare sallallahu alaihi wasallam aran ka tumbare be hakana kamariyatul qubtiyya ari hadith andi nanti kota yugo yani adaga hafsa kompendi hafsa umar bin al-khattab re nyagare faren daga ken kompendi wa hakada na mariya qirnonga na yagare te kapalle ma mana ni tumbare yagare ke na kapalle ma wa hakada ma haramun te buga ati faren daga ne sallallahu alaihi wasallam anda honyanginga ngenta ngalla nga kemenya nanya kunkotunga nkom tan nogondi mbahi don kamma nguron kane gadi manam turun kane gadi gonya ni nan tangal langa kemanyana anya kunkutungu hinu sikki hagara men nkom penyen mbahi don kamma nda kapalle ma o kenya kamma wa hakaza nko tan kane gadi kega nya be fare sallallahu alaihi wasallam farenta be mun dan tamman kange mun di kandi alaihi salatu wasalam wa hakaza ngaji ko yugo so wanya kana yirenga sere maga bada manka nga ñagan kan danda ñakkunnaga awa dide kadin na ta ai wa insallah da abe jamu ebi kenga ha anga tay gonu ngana giri ni hinya da ga du kutunu ha anga nyini de benda randa se naga, men le mamul lo morno kunnaga me aga na alla alla tumbara garu kunna kan kita kenga ni garu ya du nya ni renga de alaji maganya ay kadi ngarata <laughs> insallah da idan wa hakada yagaren kaga jikusira nyanyanga anken nammaganya badangan kina ya yagundinia badangan kina lebunya munda yagare jamu hetikenga yagaren nan nanya badangan kina suturanya munda walakin yagaru konadi bada ini kina ya yagundinia walla inti kina suturan munda ina dina hanye angi ngalla gara hijabu ka wandu kundu inda tampa kunna antini nga mumini arabe mundu naya haikene ka hergo kafunga maga ngam ngamma idan yagaren na nyanga antina suturniya sare alayhi salatu wassalam anta lebu munda ti hafsa dangani ati maria kibare ke ay kewa ati abo ati kure ma ko sere ndam min na sudan da maria haram wa bo hada faren na kenya idi ka gumenga gemme mo gombe ati ga na alayhi salatu wassalam da maria haram nkama ka ko ni tere da kyani lahidun billah alaikum yagare hingana linga dangane arawa marnawa a aranta marna de ana marna wa bangenga karanta marna be su bangenga ke hi galinga dangane mo gombe aga hada aisha ge munten adaga da mo gon ko aisha dangane awa atike hi nyalen ken katira haramun katin nan ma ko zardan kara kan ma na dangane <laughs> ha anga to ke ga be hakene ke ke wa hada maran men kitta futun ni ke ya hilli mu maga anta munna na sere me ke bare kanga ni ba n'o wajibi ne Allah kan Allah kan dirga sanne anna ko na kamandanga da hasada aisha kibar tigi ke ya Allah subhanahu wa ta'ala da farin kibar ta nan ta da ko ni ayo ko kenya deta ino dangan atukundo atukundo atukundo warna ni aisha da hafsa imera gemunyanyi warni dangari mariya allingi faren dangane alayhi salatu wassalam itina heranya iga tuba kadi mogombe ken nogondi ke kusan hi kusantaxaña ima occasion kita a ñame hawsa kusantaxada hiña ke ñammogodi idan iti aya ka sabu ayo ku yanka sabun fay kene ke ay hillandigumontila ayo ma ka maria kibarendi ayo ka kannan kibarendi ya ña kibarendi wa hakada riwayo ku diga boye riwayo ku xa taxandini katta hilloy riwaya hananti nanti fare sallallahu alaihi wasallam ani adagana hafsa kompendi awayage nyigana non wa hakada ani alaihi salatu wassalam anda laga sarancalla wayorinde nyani kagun ku kamma na isa hanyam mogonga wa iduna dum pinyam mogo ni kenga agarga andaraga hafsa wadallana hafsa maganonga ga kinna ga igana kebe gana aisha ya ati sauda dangani ado safiya dangani safiya bintu huyay ati kun kundangani ati sasa ona heranya aga dallana hafsa kompete do ona yaga mundu ken o ka ken tuba kadi mo honde warni kebe gani sauda ya aisha hinnan kota maga lagarunga magi kotan kapa aisha maga nanti faren ni ke kota ngi aisha nokonga warni kenna ni sauda awun daga honne awa munda tuzuri in kara fare ñagon kattenga alayhi salatu wasalam kudo inanya yaqunga arjanna nogondi kenganya birambe ida merage munya isoro sikke safiya ado sauda ado aisha nanta ganara aga dubanambe an nanta dangane anda magafir ñeyga magafir jamu ñana mufradinni kannanga maghfur maghfurunni kannanga itte gwana arabu maga kambari man nyugo an bakka ittekeya ken kambari ma be hay time ñane amma an ganaro igande nogonde a daxa mete lingilinge ñani surtout an ganaro mini hondi an gan nogon bakkay arabu nga iwarono yagen nogondi wa hakada tulle be gana ken ñittin pasoyiga ken tulle gana yage be taxu an ga ngalla ken ñage alingona siri siri siri siri siri mawfur ke goni wa haka da go nun tibbo tra hon yugane ya ya af kambar manya na ga baka itenga wa ba hada wa haka da iteke to gonni al urfata idan kambe hakene kenga agar sauda a saudati ati inni ajiduka akalta al maghafira atin ke goni nganken kitana an ken da maghafiri nyega Maana ke ite bai ga gunnen de ke titima buranda kenyega fara alayhi salatu wassalam aga ko senni timaburenye mun timaburemunna faran ken nanya na propun tenyen o ko anya dangkan tonga o ko hay kenanga na tinto yi odoro kun munun timin to o suta tinun bom kambo to salte no du wara kun ke dina ni karo ndi nanye propo ndi nanye ni keya nan kan canti na haram porondi agon na simma nanti nan cin kan canti nanga cin na qur'an da nanga gemme kampe anna sentina na haram porondi kanya ni faran kun nanga na gamundi na warani mene maga hokutu bakai awrera ke maga hokutu wado hada gellanda kura ga galla wa jabello ne maga hobbinne leide aga o hay debe ke be dilenki konne on katanya no kona konne ade debe ke nan na sanga na ta so hay no ko kobe ha be suwa tu mo hube kana kanu de gella ga kanu kya ko ni hinande kenya sanga na debe ke di sunna gumon khani de ina hinandina tanna ganta hinana hinana tanni ho sinkanga kuratannana ho binne ñañontonay yomboke ah. anga sasa jonke ñimmelingandi nu kuda yo do kanu ñimmey an bulu na ko bitigindi kadun na ko bandangan uh-huh. maka bi a jonkollinge hokaɓe hakkene kenñani de sinkando inkolla ñinte nga hinandini na hinande haramunte ñana amma allah wa jaben kellone allah wa anna jaben jabenga kenke ba sun tat kenga ken daga tanya nan dangan amma hobbin ne ka haram haramun tanya har ho gana inya ga nga kama nga gana man na de yayi an ga fara da bari nga kwanya mun tanya ni de maka yi idan fara alayhi salatu wassalam an ta tima buri an anta ken munda agar akan ko parenti maiga ati kama ma afiriga i woni da ya ganya a ah, tin ko ni na kya timam kan ati da ya ganya ga awa tangara yaga be ga tullu be ngara yaga nta ko kunda maghfur ke da kanyi wa wado hada hin to nya na kanya mo ga de mafarenga tidida yaga param nanti ayo ku yang kasabun ni kenye ngati sauda da ma ko na da ngande ma ko nu kutun nan nanti da yaga param nanti ayang kasabun pa kana kai wa haka da hubano ga tiaga ni hillandi kunti ai kan kan kannanga hafsa ado aisha iyan ka hune hike dabari idan ngari fare sallallahu alaihi wasallam la asaran tallan falla wa yorin den yani ka gun ku kamma nka zainab binti jahsh aga na kan kon penda wadda lana nonga wa hakaza zainab binti jahsh faren bayre menyen ya gara ani ga ada kiten gillenyen ay ma nyin ime tunya na ay ma nyi gollini amma ta hunu nan ti ho ma faren na kiniya ay ma nyi gollunya na kon penda ge bugandini sellanga igi gagana dangan ngolla na nyanyi wa hakada ni suma na nyanyi na na nyanyi fare mbayre men nyanyi wa hakada fare alayhi salatu wassalam ahalle nan bugu zaidu maha allah subhanahu wa ta'ala imma anda ya gunta hukam patonyer kamundi falamma qada zaidu minha wa tara zawajnakaha idan alla imma anda ya hu wa hakada ayahum fare ni ko jibril aliken agani watono faren ya kunga tikenga ibane ani faren bayre mengani aya kunno gondi ken ho hananga ima do faren paba sahe habe ida ken dar jang kita hillandin ni kannanga ibane ani alla gadi yogun to kam pato nyeri kamundi ibane ani yogun faren ani jibril ya aga hani wasono tikunga wado hada idan faren ana daga anyi yagen kinni faren ga faren ga minni aisha do hafsa iti sato na nyandaro kebe kamman nanti anna maghafiri keiga ite kebe ga nitima bure nganda iga igana kenya tanna itu baka di dalle ngaro yage ke anta dalla nanonga wa haka da hakada kenta gille tan juga nogoni farenjo nge hafsa no kunye agar nonga ati inni la juduka akanta al maghafira ngewan kan nyini kebe ga nitima bure ke maghafiri kanda kenya iga fare sallallahu alaihi wasallam atima kenyiga e atanda nyega ma fare na tini maiga atanda yega faren tida yake nyega lagaru ma fare nga kunana na tinta yake nyigana atin kamma ko sere dangande hafsa daga mo gon ko ne aisha dangani nan tinda ko na dangani ta da yega akuna nan tinta yake na iwatu fare nga na kuna kebe ya anta akenyana wa hakada allah subhanahu wa ta'ala ri na faren kibari na hin su ko man jam gon ko na dangani idan ahakene ku hilliya onati hinu ku hilli ho hanake a bangantennen amma hillandi ke antahanta ho babu sabu nuzul nuku kannanni mashhuru nga ho bangantenni kannanga nanti ayo ñankamari yakibare ñati amma kannanni ho sahantenga hilli su daifunu heti hon banganta hoy ho hantahanta hoya mariya nanti ayo ku kuyanka kenya kibarenna ada kenya haramu kenya bangantenni amma nan tara ya ga nya haramu kenyan ta hanta dinan ta kebane amma mari akbaran nya banganten al awwal ashaw wa thani afah wa hana ka banganten amma hillandike kenya sahanten wa hakaza tanu nyugo diga muna ko nan turo sahanten kannanga faranda ya ga nya haramu mari akbare he wa hakaza ay wonu qaada ko human den yi nyido mena gani nanti ayo kuna gelli kannanga ayo gona di kunyan kainga anya sababu dantan to dangan anga ni sababu banen kaga ayo ngayan kana kendangan qur'ana no gondi wa hakada kanga pinu ulumul qur'an no gondi kada kada de usul tafsir idan onat kebe ha kana kaya gelli taraga mo killiti onati suko man tanta be girndini amma taraga no killiti nan to ona waji tandi o wati no kuna kannan ji tandini nanti aisha do hafsa na mera gemunya farengai dagana yaganñiga zena bintu jasi kompendi nantada magafiri ñayiga maga kunana nantida yagen paramu nkati hafsan maga koni seredada koni aisha dangan seregano killi fisuwona ke a jitandini nanti nyani wa hakaza tumbare ke kibaren pe gellangana tona jitande ñaña amma ngamo killi fiwonati sukomante warnintame girndin walakin hinna minna kita sereganati yakendangani anti alayya haramun anta nyaken daga ni ndam param aga haratin dangi inshallah kumbano na rakitundi afwan lengo da sawu nuzulun kala kumbano inshallah na rakitun daga haratin nan ma dangi wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina muhammad